Ƙungiyar mata lauyoyi reshen jihar Filato ta ce za ta jajirce don ganin an kawo ƙarshen cin zarafin mata da yara a Najeriya. A wani taron ƙarawa juna sani da ƙungiyar ta FIDA ta shirya mai taken gudunmawar lauyoyi mata wajen inganta samar da 'yanci wa mata da yara tsakanin al'umma. Shugaban kungiyar FIDA a jihar Plateau Mary Izam ta ce a cikin makonni shida da aka sa dokar hana yawo a jihar Plateau saboda cutar corona sun sami rahotannin cin zarafi fiye da ɗari biyu shi ya sanya suka sake ɗamarar yaƙi da ɗabi'ar. Mun samu da har masu duke-duken da ya kai ga har a tuge mamace su man kai aure wasu sun rabu amma wasu mun iya mun gyara sannan kuma a wannan lokacin da muka samu rahoto na fiade da yawa mu a jihar Plateau mun samu fiye da ɗari biyu wanda muka iya muka kama mun yi kokari mun gan cewa mun yi aiki da yan sanda har an kai su ga kotu yawancin su yanzu cases din suna kotu akwai kamar guda biyu yanzu an masu hukunci Malam Nuruddin Usaini Magaji da ke aikin kare haƙƙin yara da mata a ƙungiyar Child Protection Network ya gabatar da kasida a wurin taron bitar. A bayanan da ne na nuna cewa lauyoyi kaɗai ba su iya gyara al'umma ba su iya maganin wannan abu saboda akwai hannu da yawa a cikin matsalan. na ɗaya shi uba da ita uwa ko kuma mai kula da yaro tun daga gida ya nuna wa yaro kaza yana da kyau kaza ba shi da kyau al'umma din nan da take zaune da yaron kanshi yaya take wani irin mu'amala take da yaron me take yi nagari daga nan ne zai koyi me ya kamata ya yi sannan har abin kuma in ya zo wajen lauyoyi da kuma 'yan sanda da in an samu ke za a kai wurin su dole ne sai an haɗa hannu ga baki ɗaya sannan gwamnati ta tabbatar ta tursasa wajen cewa mm, duk wanda aka kama da laifi an mishi hukunci Tsohuwar kwamishinan ma'aikatar mata da walwalar jama'a a jihar Filato Madam Olivia Dazem ta ce aiwatar da dokar da ta hana cin zarafin mata da yara da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasa zai taimaka kwarai. Dokokinmu ya kamata a sake dubawa domin kin je Minister of Women Affairs kowane rana ana receiving complaint na abubuwan da ya shafi mata da yara amma kuma ina kuɗin ina abubuwan da zai taimaka musu domin su yi aiki. Gwamnati watakila ta taimaka mana wannan gefen. Mamba a ƙungiyar FIDA a jihar Plateau Mariya Muhammad Shitu ta jaddada batun haɗa hannu don yaƙi da cutar da mata da yara da ke aukuwa a Najeriya. Eh, gaskiya iyaye su daina ɓoyewa. su yi kokari su goya ma 'ya'yansu baya su fito su faɗa sannan kuma bayan an yi reporting din nan su yi kokari su bi har sai an karɓa ma 'ya'yansu nan hakkinsu saboda mukan samu wani lokaci ishu sai ka gani an kawo report sai kana kokari kai sai ka ji an ce ai an janye saboda wasu damuwoyi daga ciki a ce a samu ka yi haƙuri ka ya yafe kaza kaza to idan muna yawan hakan nan shi zai sa wa'insu ba su gane ɗauki mataki ba sai ka ga abun yana yawaita a ranar laraban nan ne dai kungiyar mata lauyoyin ta ƙasa za ta buɗe taronta na shekara-shekara a jihar filato karon farko cikin shekaru talatin da biyu na kungiyar zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria